Musa Cangari kaga yadda Senegal ta kasance a yau. Babban abu ne na bikin ciki saboda kasan shi wannan zaben an shirya shi tun ba ba kuma kahin ma ake kawo wannan lokacin an sha rikici bisa kan harakan zaben nan tunda akwai wurin su wanda aka so a hana su yi takara saboda wasu dalilai. to kuma yanzu ga yana an zo aski ya zo eh, gaban goshi eh, kuma sa'an nan eh, a ce an daga zaben ba za a yi shi ba kasan abu ne wanda yana kawo tashi hankali tunda shi wancan wannan shugaban kasa wanda yake nan wa'adin shi ya kai ina ji wata afrilu ne wa'adin shi zai kare kenan in an daga kamar zai yi ta zarce ne kuma dalilan da ya bada hujjoji ne masu wanda za a ce mutanen da ba su amince ba su yanzu dai abana hatan watakila tunda majalisa tana nan tana muhawara watakila wani abu na alheri zai fito daga nan watakila su suke amincewa da bukatan da ya yi na gusa zaben zuwa gaba. Amma baka ganin hujjojin da ya bayar kamar yana da kyau a duba su saboda inganta demokradiyyar kasar? Amma yana da kyau ai shi abin da hujjojin da ya bada. Ya ce an yi zargin wadansu alkalai na babban koci na kasa. Kuma tunda ita majalisa ta riga ta ɗauki wani kuduri cewa da za a yi bincike akan cin hanci da rashawa da ake zargin wadansu alkalai to ya ce ya yi shawara da wadansu mutane amma ai kuma bai yi shawara ba da waɗanda abin ya shafa ai da kamata ya a ce kiraye duka 'yan takaran da jam'iyyun siyasa su su ba su ba da shawara in su ne suka yanke shawara duk da kowa da kowa suka ce za a gusa ana yi a gusa amma shi ya yi shawara da waɗanda yake bukata ya gusa zabe kuma ya dawo ya ce za a yi sulhu tsakankanin mutane alhali kuwa yana iya tambayi ra'ayinsu kafin ma ya doki wannan mataki bai yi ba rudani ne ya kawo cikin kasa kasar senegal wanda su ba su taba sanin su abubuwa mu muka sani ba ya kamata a yi hatara ka aje a janyo fitina wanda in aka janyo fitina ba a san ba da za su saya wani irin illa zai yi wa demokradiyyar senegal a ilan da zai gane eh demokrasiya ai iko ne na a zamna a yi shawara kuma a dubi abubuwa a doki ra'ayin mutane in dai da kaga an fito ana zanga-zanga ana amfani da ƙarfi kasan dai ba wannan babban koma baya ne ya kamata a ce ana shawara kuma shi shugaban kasa shi da kanshi ya dinga lura ya kiyaye ma kasan shi abin da zai sa mutane su fito su yi tarzoma eh, su yi tashi hankali cikin cikin kasar yanzu haka ecowas da kungiyar kasashen afirka ta au da eu da faransa da amurka duk sun daga murya sun roki shi shugaban ya koma ya amfani da kundin tsarin mulki domin gaggauta gudanar da zaɓe kana ga zai saurare su to kasan eh, ana fata ya saurare su in bai saurare su ba kuma eh, abu ne wanda shi da kanshi zai iya ganin sakamako ai shi ne ina jin shi da kanshi ai ya bukatan ya doki wannan shawara tunda dai shi biya takara shi kuma ya kare wa'adin shi kuma abin da ya yi zama alheri gare shi ya huta ba tare da ana kuka da shi ba Musa gari na kungiyar Alternative mun gode sosai da wannan bayani. Ni ke da godiya sai an jima.